وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa da ku a wannan safiya ta ranar talata yau biyu ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1440 daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta 2019 wannan shi ne darasinmu na biyu zamanmu na biyu dai fara darasi kenan ko amma da ita ce rana ta biyu da fara karatunmu a wannan shekara wanda a jiya an yi bayanai wanda suka shafi budewa baki daya fatanmu shine Allah madaukakin sarki ya sa abinda muke amfani mu duniya da lahira Allah ya sa ran da za mu haɗu da ubangijinmu wannan faɗita tashi da ake yi a waye gari an ce da mu inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'ikum mashkura kamar yadda ajiya na yi wasu bayanai da suka shafi ɓangaren yadda tafsirinmu zai kasance a bana bai zamto laifi ba idan na sake maimaita wasu daga cikin waɗancan ɓangare na bayanai nawa amma a takaice na farkonsu ajiya na shaida muku tsarin da wannan tafsiri zai tafi a kansa ko in ce abinda za mu kuma da hankali a kansa a wannan tafsiri namu na bana kusan na iya cewa kila ma har in Allah ya tsawaita mana rai shine dai abin da zamu rinka tafiya a akan sa tsarin tafsiri tafsirin da zamu yi ba tafsiri ne kila da Allah irin wanda wasu suke tsammani ba tafsirin da za a zo a rinka kawo eh, ma'anoni na larabci da waƙoƙin jahiliya ana fassara kalmomi can babba abin da za mu kuma mai da hankali a tafsirinmu shi ne dukkan wanda yake saurare ya ji da shi ake magana ya ji cewa waɗannan ayoyi da ake karantawa na alkur'ani da shi suke magana don haka nan babban abin da za mu mai da hankali shine ɗauko ma'anonin da ayoyin da muka karanta suke ɗauke da shi mai ƙoƙarin sabko da shi zuwa ga matakin da mu muke rayuwa don mu gane fa'ida da tasirin waɗannan ayoyi a cikin rayuwarmu sannan kuma za mu takaici da bayanan da muke ga su ne za su fi amfanar da galibin masu sauraron domin ba zai dace ba ya zamto muna karatu da yawa kuma ba sa tare da mu za mu iya kokari a cikin wannan insha Allah ta'ala sannan abin da muka ce za mu tafi a kansa shine kokarin bayyana ingantacciyar aƙida aƙida wanda take ingantacciya ƙoƙarin fito da ita fili domin aƙida ita ce ɗan adam baki ɗaya aƙida ita ce dalilin da yasa Allah ta'ala ya saukar da littattafai ya aiko da manzanni ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kirayi mutane akan akida da tauhidi tsawon shekaru 23 har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa so don haka nan idan rayuwar mutum ta ƙare gaba ɗaya akan koyar da akida ingantacciya to bai yi asara ba shi wannan mutum hakanan dukkan mutumin da ya samu aƙida mai kyau ya je ma Allah ta'ala da wannan aƙida ingantacciya to tabbas ana samu wannan mutumin rai ya tsira ranar alkiyama ko da an samu wasu matsaloli to a ƙarshe dai za a kai zuwa ga rahamar Allah to ashe ku kun idan har wannan shine gaskiyar lamari to bai dace a ce an yi baya baya da magana aƙida ba sannan abu na biyu shine kokarin fito da daraja da martaban mazajen farko waɗanda daga gare su ne kaɗai mutum ke iya ɗauko samfurin addini kuma Allah ya karbi wannan addinin nasa ma'ana su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa domin Allah ta'ala na cewa fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw har sai kun imani da irin abin da su sahabbai suka imani da shi sannan ne Allah ya yarda da cewa ku shiryayyu ne to kun ga ashe ko in haka ne su ma kama dole mu ɗauko samfari daga cikin samfarin rayuwarsu domin mu ga yanda za a yi mu shiga cikin waɗannan shiryayyu waɗanda Allah ta'ala ke jibintan al'amuransu a nan gidan duniya kuma yake musu rahama a ranar alkiyama fatanmu Allah madaukin sarki ya ba mu ikon faɗan abin da yake so kuma ya yarda da shi Allah ta'ala ya takaita kurakurai a cikin maganganunmu ya kuma ba mu ikon fito da abin da zai amfane mu kuma ya amfani al'umma baki daya Allah ta'ala ya bar mu akan tsarin da shi yake so ya yadda da shi ba wanda muke ganin mu ne ko iyawanmu ba a wancan shekara mun tuke aya ta 39 ne kadai a yanda na duba na gani za mu tashi ne a aya ta arba'in. fadin Allah madaukakin sarki ya bani Isra'ila zuru ni'mati allati an'amtu alaikum insha Allah ta'ala ita ce ayar da malam zai karanta mana akar makalla bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya bani Isra'ila zuru ni'mati allati أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما idan ba ku manta ba a wancan shekara tafsirinmu na ƙarshe an magana annabi adam alaihi salam da abin da ya shafi saukansa daga gidan aljanna zuwa nan gidan duniya sannan kuma allahu subhanahu wa ta'ala ya kaddara a cikin 'ya'yansa za a samu waɗanda suka nagartattu masu yi ma'alla ɗa'a sannan kuma ya kaddara har wa yau a cikinsu za a samu bijirarru waɗanda babu abin da ya shalle su da umarnin Allah ma'ana waɗanda za su yi ma'alla butulci su kafirce masa so daga ciki shine Allah subhanahu Ta'ala ya fara ɗauko wani ɓangare na karkasuwan mutane yadda za su kasance bayan saukan annabi adam alaihi salam da tsatsansa da zurriyarsa da suka biyo baya an samu waɗanda suka ɗauki gabarin yi ma'alla Allah da'a an samu waɗanda kuma suka butulce ma Allah madaukakin sarki idan mun ɗauki ma'ana ko fassarar ayoyin shi ne faɗin Allah madaukakin sarki ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila uzkuru lallai ku tuna ni'mati allati an'amtu alaikum ni'imata wanda na ni'imtar da ita akan ku wa auku bi ahdi sannan ku cika alkawarina ufi bi ahdikum idan kun yi haka ni ma zan cika muku naku alkawarin wa ya farhabu kuma ni ku ji tsorona wa aminu bima anzalti. sannan ku imani ku ba da gaskiya da abin da na saukar musaddiqan lima ma'akum wanda wannan abin na saukar ɗin musaddiqan lima ma'akum yana mai gaskatawa da abin ke tare da ku na littafin da ya gabace shi wala takunu awwala kafirin bihi kar ku zamto na farkon masu kafircewa wannan littafi nawa da na saukar ma'ana kar ku zamto masu butulci wala tasharu bi ayati kuma kada ku saida ayoyina ku saida ku thamanan qalilan da wani dan abu na jin dadi dan kadan wa iyaya fatakun, kuma lallai ni Allah ku ji tsoro na idan mun fassara bakaken waɗannan kalmomi su ne abinda suke ɗauke a cikin ayoyin da alaramma ya karanta mana in mun koma mun dauke su ta fuskan bayani kuwa fadin Allah madaukakin sarki da yace ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila mun san mun karanta a suratul fatiha mun ji nasara mun ji yahudawa waɗanda ake mai da tsatsan yahudawa zuwa ga waɗannan bani isra'ila din wasu kuma suna ganin bani isra'ila su ne dai mutanen da aka aika musu su annabi musa waɗancan mutane na zamanin su fir'auna amma a fassara mafi fitowa fili shine kalman bani isra'il yana nufin annabi yaqub ne alaihi salam wasu malaman sun ce abin da ake nufi da isra'il ɗin kalmomi ne guda biyu isra yana nufin bawa ma'anan kalman isra daidai yake da kalman abdu il din kuma ne allahu Kamar ya abdullahi kenan maimakon ya bani isra'ila ina fata wannan ya fito mana fili to shi ne man Allah ta'ala ke cewa ya bani isra'il ya ku bani isra'ila ai wannan Allah ta'ala na nufin yana umurtansu da su shiga cikin musulunci gaba daya da cewa ne unkuru ni'mati an amtu alaikum ai Allah na umurtansu da su tuna ni'imar da yayi akan su ta hanyar ma'ana su tuna wannan ya zamto sanadiyya da za su shiga musulunci sannan su biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan yasa sai Allah mafi sarki yake cewa kaman kace ne ya kai danwa ne akwai wani mutum mai karamci da daraja misali a ce yana da yawan kyauta sai a ga ɗanshi kuma ya zama marowaci an fahimci maganan ko tun da isra'il a can munce annabi Yaqub ne to kun ga annabi Yaqub ai mutum ne mai daraja tun da annabi ne kuma manzo ne shi to kamar ana umurtan mabiyansa da cewa kenan ya ku bani isra'il ku zamto mana kaman yadda annabi yaqub yake kama a ce ya kai dan mai daraja kai karamci mana irin yadda mahaifinka yake ka san wani zai iya laifi a gari ko wata ce wani abu mara kyau sai a kalle ta a ce albasa dai ba ce halin mene ba ba ce halin ruwa ba me yake nunawa cewa mahaifiyarta ko mahaifinta mutum ne nagartacce mutum ne mai mutunci mutum ne mai kima mutum ne mai kyauta kila mutum ne mai tsoron Allah kuma mai ilimi to kamar haka kenan faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa ya ku bani Isra'ila ku tuna ni'imata da nayi a kanku. wannan kiran kamar dai Allah na cewa da su ne ku duba ku gani yanda mahaifinku yake annabi Yaqub ku yi koyi da irin abin da annabi Yaqub yake aikatawa wannan kuma dalilin da yasa Allah ta'ala ya kawo sa a ƙarshe za mu ga irin yanayin girman kai da kangarewa irin na yahudawa shin sun yi abinda Allah ya umarce su din ko kuwa ba su yi ba ma'ana dai da Allah ta'ala ya ce ya ku bani Isra'il ma'ana anan Allah yana kira a gare su akan cewa su yi koyi da abinda babansu annabi yakub ya zo da shi kamar yadda ba shi ne na farkon wanda Allah ya kirayi al'umma wata al'umma ce koyi da annabinta na lokacinta ba domin ya yi irin wannan kiran ga mutanen annabi Nuhu alaihi salam don ya faɗa a cikin suratul Isra'i yake cewa zurriyata man amanna inna إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا to ashe wannan kira da Allah madaukakin sarki yayi akan bani Isra'ila kaman kira ce ta nufinsa da rahama zuwa gare su a wannan gaba mafi karancin abin da za ku fahimta shine Allah ya fi sanye ma mutane ni'ima fiye da ya musu azaba domin waɗannan mutane shirka suke da Allah hada shi suke da wani amma ga shi duk da haka Allah bai kasa a gwiwa ba wurin kiransu akan su zo su bi shari'a shi yasa a wani wurin Allah ta'ala ke cewa ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum me Allah zai da muku azaba idan har kun gode kun yi tauhidi kuma ba ku kirkira kun yi shirka da wani abu na bid'a ba to wannan kira ta ya bani isra'ila shine bayanan da muka yi suka kunsa Faɗin Allah dauke sarki da yace uzkuru ni'mati an an'amtu alaikum ku tuna ni'imata wanda na ni'imtar da ita a kanku." malamai suka ce faɗin Allah dauke sarki akan wannan shine yana tuna ma bani isra'ilan farko waɗanda su ne zamanin annabi Musa alaihi salam babu wasu mutane da aka aika wa annabawa da manzanni kamar bani isra'ila kuma babu mutanen da suka cutar da annabawa da manzanni kamar dai su bani isra'ila ɗin har to da wannan yasa sai Allah mawakin sarki yake tuna musu da ni'imomin da ya yi musu domin ko wannan ya lallaci zuciyarsu su zo su karɓi alkur'ani su imani da shi su mutanen madina da wannan aya ta sauka a kansu kamar yadda za mu ji a ƙarshe ragowar su bani isra'ila tun a na wancan lokaci Allah na tallata musu musulunci don su karba ɗayan biyu ko su amshi musulunci ya musu rahama wanda shi Allah ya fuso ko kuma su butulci su kangare sai wannan tuna ni'iman da Allah ya musu ya zamto wata hujja ce da zai musu azaba a kanta ranar alkiyama Allah ka tsare mu ina fata muna fahimtar wannan so da wannan yasa sai Allah ɗauki sarki da ya ce ku tuna ni'imar da na yi a kanku wannan sai malamai suka ce abinda ake nufi da shi shine su tuna tun daga lokacin fir'auna lokacin da fir'auna ya rinka yanka su abna'akum wa yastahuna nisa, ya yanka 'ya'yansu. a wani wuri aka ce ya yanka jarirai sama da dubu goma sha biyu haka ya rinka yanka jarirai maza duk wanda ta haihu ta ga namiji ne ta san dan lahira ne sai dai su hada a can to wannan fitina kadai ku kaddara mu a irin lokacin da muka wayi gari ba ba bamai suke tashi a masallatanmu suke tashi a kasuwanninmu waye ke fita gidansa da kwanciyar hankali babu shi to su waɗannan fa an wayi gari ma to dar kawai wannan fitinan sun san dawwame take a cikinsu to kuma Allah ya zo ya kwaranye musu ita ya tsiratar da su daga wannan azzalimi ya aiko musu da littafi ya saukar musu da littafi ya aiko musu da jakada ya zauna ya kiraye su zuwa ga shari'a amma duk da haka sai aka wayi gari kuma suna daga cikin ƴan sabon farko waɗanda suke kan gare mu Allah to shi yasa sai Allah yake tuna musu game da wannan kamar ke ne ko kamar wata ce Allah ya jarabe ta da rashin lafiya sai an kwantar sai an taya ce wata shida bakwai takwas tara a zaune bayan gida ba inda take yi take yinsa nan ana nan sai Allah ya ba ta lafiya sai kuma a wayi gari maimakon kafafuwarta su tsaya su kiyamun laili su gode ma Allah sai a ganta a gidan banjo da su ake rawan danja da su ake rawan biki kaza da ita ake abu kaza da ita ake abu kaza duk inda ake karaɗewa a je wurin fitsara kuma sai gashi da ita ake zuwa to kamar haka ne sai Allah ya ce ki fatina ba a bayan lokacin da ba kya iya ci sai an baki a baki sanda kike bawali sai an wanke miki da girman ni ne fa wanda na baki ni'ima yanzu kuma wannan shine sakamakon da zaki mani ko kuma Allah ya jarabi mutum da talauci ya jarabi mutum da rashi da babu ta kai matakin da har sai da duniya ta san babu aka kunyata sai kuma Allah ya zo ya lullufa mutum da ni'imarsa ya masa arziki ya ba sa dukiya ya ba sa lafiya ya ba shi 'ya'ya, ya ba shi zuriya a daidai lokacin kuma sai a ga ya hana zakka ya zanto ɗan tsagaryen marowaci mara tausayi sannan kuma kila da yana sallah a masallaci yanzu ma ya koma shaye-shaye da biye-biyen mata ya watsar da batun sallah wanda ita ce halin da galibin mawadata ke samun kansu a lokacin da suka samu kan cikin ni'ima wanda take tayal wato hatta wuce bukatarsu da wahalan gaske ka ga mutumin da ya samu tarin dukiya kuma ya iya tsayawa inda Allah yake so wannan mutumin sai dai wanda Allah ya so shi da rahama kwarai da gaske da yawan mutane sukan zamto masu butulci a lokacin da Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima da yawan mutane sukan kasa ba wa Allah haƙƙinsa ballanta nasu bai wa bayin Allah nasu haƙƙin a duk lokacin da Allah ya ba su ni'ima mai yawa gaske kuma wannan yana gaskatuwa ne a hadisin annabi sallallahu alaihi sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana faɗa mana cewa abubuwa guda bakwai idan suka samu mutum a gidan duniya to lokaci ya kure masa ma'ana samun aljanna sai wani ikon Allah sai yayi da gaske duk mutumin da abubuwa bakwai suka same shi daga cikin abubuwa bakwai din nan Allah sallallahu alaihi wasallam ce faqran munsiyan wani talauci mai bargo mai mantar da mutum halin da yake ciki in ya samu mutum to sai kaga karshen ba sa ba kafirci ma mutum zai je aikata idan aka jarabi mutum da talauci mai tsanani to wannan yakan sa mutum har ya manta da kanshi har mutum ya fara tunani ya fara biye-biyen gidan bokai har mutum ya fara ganin wane ne ya jami shi har mutum ya fara ganin anya shi kan ba zai cika ne nan ba a san yadda za a yi a tuba daga baya wa ya gaya maka za a buɗe maka kofar tuba wa ya gaya maka cewa zunubi bai rufe kofar tuba wallahi zunubi na sa a rufe ma mutum kofar tuba za ki raina zunubi ɗaya kina aikata shi sai Allah ya rufe kofar tuba a gaba ki yi ki yi ki yi ki daina ke da daina wannan zunubi sai kin ji kasan kabari a ki kuma sai Allah ya kama mutum a kan shi ku kiyayi sabo a cewa ai daga wannan na tuba idan Allah ya fusata abin da yake shi da sai ya rufe miki kofar tuba sai ki kasa fita gashi ranki na so ta fita kuma Allah ya hana fitan har sai kun haɗu to da irin wannan idan talauci mai mantarwa ya samu mutum in ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to wannan yakan janyo ma mutum samun rahama Allah ce masa wahala ya ce auginan mubgiyan ko kuma mutum ya sami wadata mai sa girman kai wadatan da mutum zai rinka ganin akwai wacce yanzu tana ganin ita ta shigo nan ta zauna don me za ta shigo cikin talakawa ita ta ce rawa da rawan gwalagwalai ita da take kaza take kaza take kaza akwai wadda mijinta ya zo zai sai mata gida a wani unguwa na san unguwa gida ne na gani a faɗi amma da ta zo kawai kwamfulan ɗinta shi ne ƙawayenta za su yi dariya in suka ga unguwan ba wai gidan ba shi gidan ya yi duk abin da ake nema amma ya za ta kawo ƙawayenta wannan unguwar ta ce a nan take zaune don haka aka fasa cinikin gidan da wanda aka fasa cinikin gidan amma ta manta ɗakinta na ƙarshe ko taƙi ɗaya bai wuce ba ɗakinta na ƙarshe juyawa ma ba ta iya yi a cikinsa mu ne waɗanda muke sa ku a kabari mu tara kanku da dutse wallahi mu ne wanda muke sanya hajiya mai daloli wallahi a ce yan a ce ku toshe da auduga zafin fitar rai ne yasa har yanzu jini ke zuba ku sa auduga kawai ya isa hakan mu ne wanda muke sa ku a makara in mun sauke ku mu ga jini da ruwan da ya zuba dan mu rufa muku asiri sai mu sa zanin da aka rufe ku mu goge shi saboda kan duniya ta ga aibin da kuka je da shi lahira mu ne waɗannan don haka wanda zai girman kai yayi da dalili wanda zai saba ma Allah ya saba da dalili inna rabbaka labil mirsad Allah na madakata yana jiran kowa Allah na nan yana daidai da ya karbi kowa wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi na faɗa muku abu na biyu yace faqran musiya ko dai talauci bai mantarwa au ginan mutsugiya ko ko eh, mai sunansa eh, wadata mai sa girman kai annabi sallallahu alaihi yace ko ciwo mai rididdigar da jiki ya zo yi maganan dajjal har zuwa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ashe idan har Allah ya kubutar da ke daga waɗannan abubuwa me ya kamace ki idan ba ki bi Allah ba kamar haka shine Allah yake tunasar da bani Isra'il yake cewa da su ku tuna ni'imati allati an'amtu alaikum wasu malamai suka ce wannan ni'imar da Allah yake magana akan ta shine kubutar da su da yayi daga fir'auna da kuma saukar musu da aka yi da tsuntsu daga sama ga sashe suka ci amma tare da haka duk bai sa sun bi Allah madaukakin sarki sun yi wato asalin imani da shi ba wannan shi ne daga cikin abin da annabawa suka faɗa daga cikin abin malamai suka faɗi wasu malaman kuma suka ce a'a ni'imar da ake tunasar da su shi ne saukar musu da manzanni da Allah madaukakin sarki ya yi da kuma littattafai da aka saukar musu kuma shakka babu ko a yau babu ni'imar da ta bi a ce akwai malami na Allah yana rayu a cikin wata al'umma duk al'umman da suka samu irin wannan to su kokari su ribaci abinda Allah ya aje a cikinsu domin idan alkiyama na kusatowa ana rasa malamai na Allah masu tarin yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan alkiyama ta kusato za a rasa ilimi a bankasa ba kuma ilimin ne za a ga babu shi ba akwai shi kuma kowa zai iya karantawa ya gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai dai abin da zai faru shine za a rinka dauke malamai na Allah daya bayan daya sai a wayi gari babu sauran wasu malamai nagartattu sai dai kawai malamai masu san rai waɗanda suke janyo fitina a cikin al'umma su rinka buga kan mutane suna halakar da mutane to idan har wannan ya zama fitina me kuke tsammani idan kuma annabi ne aka rasa a cikin mutane to shi yasa Allah ke tunatar da bani Isra'ila cewa kar ku manta fa na sauku na aiko muku annabawa wannan gata ne mu na saukar muku da littattafai wannan rahama ce da soyayya ta gare ku to wannan shine malamu sai shine ma'anar uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum sannan Allah roke sarki ce wa auku bi ahdi sannan wa auku bi ahdi ko ku cika min alkawari na shine anan malamai suke cewa wannan alkawari da Allah madaukakin sarki yake magana cewa bani Isra'ila su cika wai menene shi na farkon su dai za mu iya hararo batun imani da shi saboda alkawari ne cewa kowa ya kadaita Allah kar ya shirka da shi alkawari ne kowa ya bi annabin da Allah ya aiko masa a zamaninsa kar ya bijire masa ya bi wata hanya wanda ba na wannan annabin ba da gaske abinda malamai suka kawo dalili akan cewa alƙawuran da Allah ke magana a wannan aya suka ce su ne faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul ma'ida da yake cewa wala qad akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضوا الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار wannan aya malamai suka ce ta kunshi dukkan alƙawuran da Allah ya magana akan su cikin wannan aya da muka karanta idan mun ɗauke su domin fahimta shi ne Allah madaukakin sarki ce wala kada akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il haqiqa Allah ya riki alƙawarin bani Isra'ila wa ba'athna Allah ya ce kuma muka tada minhum daga cikin su bani Isra'ila din itna ashara naqiban wakilai guda 12 wanda in mun bi tarihi wannan yana da tsayi amma ba shine abin da muke so mu riska ba Allah ta'ala ya ce wa in Allahu nema aku. kuma Allah ya ce da su lallai ni ina tare da ku ku fahimci wannan maganar da kyau Allah ya ce lallai ni ina tare da ku kafin mu ci gaba dan zuciyarku ta ƙara kusanto abin da nake faɗi Don Allah a yanzu me kuke tsammanin wanda gwamnan jihar Kaduna ya ce ina tare da kai ɗari bisa ɗari na'am ya samu gata ko ya samu galihu haka ne ya samu tsaro ya samu daraja ya samu kulawa ya samu ya haka ne ko ba haka bane ta amma da ku da mai girma gwamna mutuwa za ta riske ku ba za ta riske ku ba rashin lafiya zai iya riskan ku ko ba zai iya ba talauci zai iya riskan ku ko ba zai iya ba zai iya to amma ma'iyya ta Allah madaukakin sarkin Allah ce ina tare da kai me kuke tsammani ku lissafa mu in Allah ce na tare da mutum me kuke tsammani na farko rahama ta san, fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ta zanto masa guni wayo Allah Allah ka kai mu aljanna Allah ka sa in shiga sannan ku bi yawa dadi na da mutan kurmin mashi akwai ku da kauna na domin Allah ina gaba kuna bi malam Usman ya ce ina gaba kuna bi na da kabbara ba matsala ai in muka shiga aljanna insha Allah ai an gama ai an gama Allah ka ji kanmu da rahama ba don halinmu ba to na farko dai duk wanda Allah ce na tare da shi ana kyautata ya samu aljanna sannan na biyu Allah ba zai tozarta bayansa ba fa inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah ba zai tozarta ka ba wahala ku kowa na sha ko ba ku sani ba wahala kowa na sha a duniya kai ba kowa ba ma wanda suka fi shan wahala annabawa ne ashaddun nasi bala'an al'anbiya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda suka fi kowa shan wahala a duniya annabawan Allah ne yace summal amsal fal amsal sannan gwargwadon imani gwargwadon jaraba Allah karka jarabe mu da abin da yafi karfin imanin to anan ina so ne zuciyarku ta dawo kan fadin Allah a cikin sarki wa qala Allahu inni ma'akum Allah ce ina tare da ku a yaushe ku kirga ya ce na ina kamtu salata idan kuka tsaye da sallah kakkumanta shi ne ni'iman da Allah ya ce ma isra'ila shi ne na farko da ina kamtu salata idan kuka tsaye da sallah wa ataitumuz zakata sannan kuka ba da zakka wa amantum bi rusuli sannan kuka gaskata jakaduna da na aiko mun samu na uku wa azzartumuhum kuma kuka taimake su kun ga fa wannan hudu ne ko shine na hudu wa aqrattumullaha qardan hasana sannan kuka ba Allah rance rance mai kyau ko mun samu abubuwa biyar kenan wannan ayar da malamai suka kawo ta fassara mana ni'iman da Allah yake tunasar da bani Isra'ila akan karsumanta kalsi mai butulci ba karsumanta su rika alkawarin kuma wa auku bi ahdi ku rika mu alkawari na sune alkawuran waɗannan na farko ku sai da sallah to da Allah ya magana da bani Isra'ila amma ayan kuma sai ta sauka akan wannan al'umma me haka yake nufi yana nufin dani da ke ake magana don haka kenan kamar yanzu mu shiga cikin tawagan waɗanda za mu riƙe wannan alkawari tare da su na farko riƙe sallah yaushe ne ake ce ma mutum ya tsaye da sallah a lokacin da ya abubuwa ne guda biyu a kiyaye da kyau ana cewa mutum ya tsara sallah ne idan ya yi abubuwa guda biyu na farko ya yi sallah a lokacinta don Allah ta'ala ya ce hafizu ala salawati was salatul wusta sannan a nuna ce inna salata taala ala almu'minina kitaban mawquta to in baki sallah akan lokaci ba ko kin fi limamin maka iya sallah a wurin Allah ne baki sai da sallah ba ko kin fi kowa iya karatun ƙur'ani, sannan na biyu yin ta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar an gane wannan to wannan shine tsara sallah yinta akan lokaci yinta yanda annabi ya koya in zaki rufa durrufan rufan kasuwa ki fije ki koyi sallah tan tagaryan sallah baki asara saboda ita ce abu ta farko da ake mabawa hisabi akan ta ranar alkiyama in ta yi kyau komai yana sauki in ba ta kyau ba akwai matsala Allah ka sa sallah ta cece mu to dan haka abu alƙawari na farko kenan na biyu cewa ataitum zakata kuma ku ba da zakka ku ba da zakka na karanta nisabin zakka a wannan makon miliyan ɗaya da dubu sittin da biyar ina ga da ɗari ku da wani abu na wannan makon an gane ko kusa haka nike gaita na kuna ta kallon allo <laughs> haka ne ko kun san ita shi nisabi kullum fa yake canja kusan kullum ne da akan zo a ce gani sabon wannan shekarar wannan kuskure ne gaskiya shi yana juyawa ne kamar yadda kuka ga wata tana tafiya da rana shi ma haka yake juya da hawa da hauhawa da saukan farashin wasu abubuwa to a takaice dai abin da ya fi komai muhimmanci a gare mu shine fidda zakka ita ma zakkan nan tana da abubuwa biyu na farko duk wanda ya san Allah ya bashi kudin da ya kai nisabi ya ji tsoron Allah ya fitar saboda a wani wurin a cikin suratu shura Allah ya nuni ya hada waɗanda ba su fitar zakka tare da mushrikai a aya ya ma kira su da suna mushrikai a ayan duk da ba yana nufin shirka wancan mai fitar da mutum daga musulunci ba amma Allah ya tsoratar saboda a gane rashin fitar da zakka bala'i don haka duk wanda ya sai yana da nisabin kudin da ya kai zakka to wajibin sai ji tsoron Allah ya je fitar da wannan zaka ya ba ya bayar da haƙƙinsa sannan kuma na biyu shi ma wurin bayar da zakan a ba waɗanda Allah ya ce kuma yanda Allah ya ce wani ya kira ne yake tambaya na yana da damuwa idan ya cire kudin zakka ya kai mahaifin shi asibiti a Egypt na ce kudin da wani ya baka a matsayin na zakka ko kuna ka ce a ah, ya shek it's mine haka ya ce bature wai nashi ne dukiyar shi sai na ce mishi yanzu don Allah ba za ka ji kunya ka je gaban Allah kana da dukiyar da zakkanta ba zakkan dukiyar kadai ta yi ta kai mutum misra a mai magani miliyan nawa ne a duk misabin zakkan da na gaya muku ba dubu ashirin da shida da ɗari shida da sittin da biyar shi ne fa nisabin zakkan miliyan ɗaya da wani abu dubu ashirin da shida da dauriya. to mutumin da zakkan shi ta kai miliyan ɗaya miliyoyi nawa gare shi sai fa ka kai miliyan arba'in akalla sannan ne za a yi tunanin miliyan ɗaya amma wa yanzu a duk wancan uwar kudin mahaifinsa bai da darajar da zai tafasa, sai dai a wancan kazanta zakka fa kazanta ce shi ya sa Allah ji kan malam abubakar mahmud gumi da rahama da ya ce shi ɗaliban shi ma kasu ce zaka duk da fada ga wani rigar sama da ɗinki da faci wata rana ce kuma ba sa karɓar tun da ya ce kasu yi ba su yi saboda tarbiyyar malamin yana da kyau ɗaliban su sai suka zama sai ya ce da su wata rana dai sai ga bari ya musu bayani don su fahimta ya ce yanzu wanda ya shiga bayi ya wanke bayan shi ya hito da ruwan ya baka kana sha suka ce subhanallah bi muka yi da garuwa ruwa yace to ai ruwan kaza ne an ka wanke fa aka ba zakka fa datti ne an ka cire mi kaka yi da datti Allah ji kan manya to yanzu mu dattin ma a zo a ba wanda suke cikin wahalan ya gaga ya gaga datti ne fa Allah ya cire maka sannan kuma daraja ce ranar alkiyama ba ta kaice dai wannan shine gaba ta biyu yace wa ataytumuz zakata sannan na uku sai Allah ta'ala ce wa amantum bi rusuli kuka imani da annabi na dole ne annabi ya zanto shine abin ki a duniya dole ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shine mai umurtan ki shine mai hana ki amma fa dole ne idan har kina son rahaman Allah Allah ta'ala na cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi am tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim duk masu daukan gigin saba ma umarnin Allah ko umarnin Allah sallallahu alaihi wasallam su ji tsoron wata irin fitina da za ta iya samun su a duniya wasu malamai suka ce shine bid'a sai Allah ya jefa mutum cikin bid'a ya kafa tuba har ya mutu wasu malamai suka ce mummunan karshe ake magana na ga wani bidiyo clip ko da haɗa shi aka yi wannan bidiyo ya isa wa'azi wasu mata sun shiga za su yi wata mata wankan gawa suna zuba mata ruwan sanyi a fuska za su wanke ko sai ruwan ya fara kausa fuskanta kuma ya kone suka aje ruwan suka fita da gudu maza suka shigo suna shigo suka ga konar rabin fuskanta ya kone ni kuwa na ce yau dojo wujuhun wata suwar dojo, akwai randa fuskoki za su yi haske da hasken imani akwai randa wasu fuskoki za su yi duhu dulu da duhun zunubai da sabon Allah wallahi na ga wannan abu yana nan a cikin wayata ko dirama ne aka hada wannan ba karamin wa'azi ba to eh, rashin saba ma annabi sallallahu alaihi yana kai irin wannan yana kaiwa ga irin wannan saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa mutun yayi mummunan karshe idan kika ji an ce annabi ya ce babu kyau karki karki ki hakuri ki hakuri babu wanda ya taba samun wata daraja a duniya sai da ya hakuri ballanta na a aljanna to shi ne sai Allah ta'ala ya ce kuma muhu imani da annabi kadai bai isa ba sai an taimake shi ya ake taimakon annabi shi ne taimakon da'awarsa taimakon da'awarsa duk abin da annabi ne ce a yi ki shiga a yi da ke ki shiga a yi da ke idan na karfi ne ba da karfin ki Allah ya siya karfin idan dukiya ne miƙa dukiyanki miƙa dukiyanki Allah ya karɓi dukiyarsa idan ilimi ne in Allah ya baki ilimi je ki bayar ko menene ki je ayi da ki duk wani wanda kika ga yana kira zuwa ga tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam kar ki shiga cikin masu rusa shi ki shiga cikin masu karfafa duk wani aiki da kika ga wasu mutane sun taru ko a unguwar ko a masallacin ku ko a makwabcin ku ko a gidan ku ana yin aikin nan da sunan aikin addini karki yadda a ce mala'iku ba su yi rijistar ki a cikin wasu wannan aikin ba ki haka saboda kun ga nan gidan gidan aiki ne inda ake so ki fara hutawa kabarin ki ne duk muna tsoron shiga kabari dukan mu nan da kuke ganin mu amma wallahi akwai kabarin da gara shi da nan gidan duniya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai kabarin da yake rawdatun min riyadil janna dausayin aljanna yanzu duk wanda ya mutu in dai ya samu rahaman Allah wallahi da za a je kabari na rantsai da Allah ba zai dai dawo nan gidan duniya me zai dawo yayi wahalan banza da wofi bakin ciki bai an riga an yaye mishi to da aka a taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce wa aqartumullah qardan hasana kuma kuka ba Allah rance rance mai kyau ina masu dukiya gashi Allah yana kira ku bashi rance Allah na kira ku bashi ranci ta yaya za mu ba Allah wannan rancen ta hanyoyi da dama yana daga cikin baiwa Allah rance ki taimaka makwabcin ki da kin san an fara azumi amma ita cikin tashin hankali take ba abinci yanzu mun zo biyu ga watan ramadan wallahi akwai waɗanda abinda za su cewa a gidajensu wallahi ba su da shi wallahi ba su da shi ni na san wasu da yawa a yau din to ki kalli makwabtanki ki ma fara kallon ƴan uwanki danginki duk dukiyar da kike da shi a danginki akwai talakawa duk wadatanki akwai talaka a danginki kowa ce ce ke to ina kyautatawa aqradtumullah qardan hasana ku ba Allah rance rance mai kyau ke kin san biyan Allah yafi karfin abin da kika bashi to ku je ku duba kowa ya gani ta ya za ku yi aiki da wannan ayan a yau kafin rana ta faɗi idan da hali me za ki iya yi Shinkafar ki ce loka ɗaya a'a ba ma za ki iya loka ɗaya ba kina ƙarƙashin mijinki ne Roke shi ko da plate ɗaya ne ku ba wani yaro mana ko makwabtanku ko da plate ɗaya ne bayan an sha ruwa a ƙarattin lahakar jan hassan Allah ya san bai wadata ki ba da kin yi abin da ya faka ki karki gaza annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ma abi dharul gifari la tahqiranna min al ma'ruf shay'a kar ku raina aikin alkhairi ko mun kankantansa idan ku har Allah ya baki dukiya to ke fa ga damar shiga aljanna amma kina da wayo ga damar da zaki samu rahamar Allah amma kina da dabara Talha bin Ubaidillah Talha dan Ubaidillah sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mutum goma da aka yi musu alkawari da aljannatin suna duniya sannan kuma ɗan kasuwa ne shi idan ya dawo daga kasuwanci yakan aje kuɗi masu yawa ya kira bilal ibn abira ba, ya ce da bilal ka je lungunan madina ka ce na dawo daga kasuwa don allah idan akwai talaka mai bukatan kuɗi ya zo zauren gida na zan ajiye kuɗin ni zan shige ciki ya zo ya ɗibi iya bukatar haka za a biyan da kuka san ana shela idan yaro ya bace a unguwa ana neman shi haka za a bulungunan madina ana cewa talha bin ubaidillah yana sanar da mabukata cewa ya dawo da allah inda mai bukata ya je zauren gidansa akwai dukiya ya ɗiba to ba wannan zai ba ku mamaki ba kwarai da gaske sai su sahabban kuma shi yasa muka ce muku dole mu fito da darajarsu saboda koyi da irin abin da suka yi zaman lafiyar duniya idan sahabi ya zo ya ga an aje misali naira miliyan hudu ne shi kuma bukatarsa ta dubu bakwai da ɗari biyar ne na rantsai da allah ba zai ɗauki naira dubu takwas ba wannan dubu bakwai da ɗari biyar ɗin har sai ya nemo canji ya dawo da sauran har ɗan uwansa sahabi zai ce ba na kai da kake da bukata ka kara mana sai ya ce bukatan nawa kenan iyakan abin da nake nema to ai kuɗin na da yawa sai ya ce ai ba mamaki wani mai bukatar da tafi nawa yana zuwa kar in dauki hakkin wani dan uwana da zai sai ya bar shi mu kuma yanzu sai an kashe mutum sannan a bincika ko da kuɗi a gidan shi har sai an fito sallah asubahi talha zai zo ga sauran kuɗin na aure, wurin zai kuka ya ce ya Allah ka san wannan halal ne ba haram ne halaliya ta ce ya Allah wannan da ya saura ka sani ba haram bane ma'ana yana kukan ku? laifinsa ne sa Allah bai sa an kwashe kudin duka ba to wannan su ne irin mutanen da musulunci ke so mai koyi wanda ke so ya ba Allah rance sai yi yanzu sai gashi sakamakon wannan aikin a rana guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya jero su goma yace Abubakar fil janna wa Umar filjanna, janna wa Uthman fil wa Ali har sai da yazo ce Talha wa Zubair filjanna. ya kare ma ce talha wa zubair jariya fil janna su waɗannan aljannan ma makwabta ne talha bin ubaidillah da azubair bin al'awwa to kun ga ashe wannan kira da Allah ta'ala ya mabani isra'ila kira ce gare mu gaba daya tun daga shi mun sako har cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam, su ma an samu a haka suke to anan mun ji neman da Allah ya musu ko to kuma a ayan ai Allah ya ce ufi bi ahadikum ni ma zan cika muku nawa alƙawarin yanzu mun ji alƙawarin su tsakanin su da Allah to wanne ne kuma alƙawarin Allah gare su shine a gaba sai Allah ta'ala ayan ya ce la ukaffiranna ankum sayyi'atukum alƙawari na shine lallai zan gafarta muku kurakuranku abu na farko daga cikin alkawari in kun mun wancan to ni kuma ni Allah abu na farko zan gafarta muku kurakuranku don ku samu nasuwa babu sauran rikici tsakanina da ku sai ya ce wala udkhilannakum jannati sannan in mun haɗu da kuran alkiyama Lallai nan shigar da ku wasu lambuna ta tahtiha al-anhar wanda lambu yake gudana a karkashin su kun ga wannan kwadaitarwa ne Allah mu dauke sarki yayi aka ce sai ce wa ya farhabun sannan ni Allah ku ji tsoro na wannan cewa ku ji tsoro na da Allah ta'ala yi sai ya zanto yanzu an ɗauko su daga kwadaitarwa an kuma kai su zuwa ga tsoratarwa wanda kuma shine ɗabi'an alkur'ani a kullum in aka kwadaitar da mu abu mai kyau muka ji muka ji muka ji muka yi kwadayin har muna jin kamar kai ashe ma dai aljannan nan zuwa kurmin ma shi yafi shi wahala mu ga mu can ma a ciki sai Allah ya ce a ah, gyara zaman ki yi sallah yi zakka yi azumi domin wasu sun yi sun ruɗuwar ta kai su kuma ga gidan da na kai su canji da suke shan wahala sai ki ji wai ashe abin fa da gaske ne to wannan sai ya sa ba za ki gajiya wurin bin Allah duk sanda zuciyarki take kwaɗayin abin da ke wurin Allah tana tsoron wani imar da ke wurinsa to zai wahala ki ga kin kasa yin abin da Allah yake so shine kuma abin da ake ce ma alhau war raja kullun ya zanto mutum yana tsakanin alhauwar war raja Allah subhanahu wataala ya ce wa aminu bima anzaltu ku imani da abin da na saukar a gare ku shine alqur'ani lima ma'akum wanda yake a tare da ku wala takunu awwala kafirin bihi kar ku zamto ku ne mutane na farko da kuka imani da shi wannan ayan ta sauka ne a garin Madina sannan kuma da Allah ya ce na farkon wanda za su imani ai tun kafin a zo madina akwai yahudawa bani isra'ila tun lokacin annabi musa alaihi salam kamar yadda muka faɗa amma dai babu waɗanda suka yi aka saukar da littafi suka kafurta annabi na gaba da gaba irin yadda yahuda madina suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin quraishawa shi yasa sai Allah ta'ala yake magana da sai ce kakku zamto na farkon waɗanda ku ne yahuda wanda suka fara saba ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abin da yake nufi da wannan sai kuma da yace wala tasharu bi ayati thamanan qalila kada ku siyar da ayoyi na kada ku siyar da wani wani abu na kwaɗayi ɗan kaɗan ku ba da ayoyi a ba ku su wannan faɗin da Allah ta'ala yi kenan yana nufin cewa mutum ya koyar da karatun Kur'ani a ba shi lada ya shiga cikin wannan hali ku nake tambaya bai shiga ba to ina dalili sunan wani shiri <laughs> to malama eh haka ne da abin da malami zai koyar ba za a biyan shi ba to amma aka biya shi an yi laifi to ku ji da kyau saboda wannan na daga cikin abin da aka yi samun sabani a wasu lokuta a baya shi ya sa na kawo shi musamman mu da unguwar mu an samu waɗannan abin da ke faruwa shine dukkan mutumin da zai koyar da mutane alkur'ani ya zanto babu wanda zai iya koyar da mutane ƙur'ani in ba shi kadai ba to wajibinsa ne koyar da mutane wannan inda shi kadai ne babu wani sai shi to shi kan bai da zaɓi dole ne ya koyar da mutane wannan na biyu kuma idan ya zanto cewa ma ko da akwai zaɓin ba haƙƙi ne na mutane a karin fari ba haƙƙi ne na hukuma ta ɗauko daga baitul mali ta ci yadda wanda zai koyar da mutane alƙur'ani da addini ita ta ɗauki nauyinsa shine abin da al'imam imam ibn kasir ya faɗa idan an rasa wannan kila ce demokuraɗiyya ake duk da ƙarƙashin demokuraɗiyya akwai jihohin da ni na san sun yi wannan kamar jihar bauchi na san lokacin da ban san a yanzu ba amma a baya na san akwai gwamnatin da a jihar bauchi ta rinka baiwa malaman islamiyya albashi kamar yadda take baiwa malamanta na gwamnati duk 25 ga wata sai dai ki tsalam an baki 16,500 16 ko 15 in ban manta ba islamiyyar ki kuma ya rage ke da su yadda kuka yi islamiyya dai kuna can kuna ita dai gwamnati ta yadda cewa kuna ba da gudunmuwa wurin tarbiyyar yara kuna ba da gudunmuwa wurin karantar da su don haka ga albashi nan allah ka dubi jihar kaduna da rahama ita ma mata haka saboda tabbas gudunmuwan da malamai suke bayarwa wallahi wasu jami'an tsaron ma ba sa bayar da shi saboda bindiga kaɗai ba zai kawo zaman lafiya ba ko kun tsammanin karfi kadai na kawo zaman lafiya zai kawo idan zuciya ta lalace likitan zuciya shine malami shine malami ku je saudiya ku ga yadda ake zaman gidan yari wallahi da yawan yan najeriya da za su ga gidan yarin saudiya sai sun ci su zauna a gidan yarin sama da su zauna a najeriya kila ma hadda mai magana da za ku ga hotunan yadda ake prison a saudiya za ku yi mamaki su ba abinda ake so kafin ka fita daga gidan yarin a canza tunaninka ka zama mutumin kirki akwai malamin da zai zo kawai shi hira da kai zai yi kuma dan fashi ne fa amma zai zo yana tattaunawa da shi wala eh ni ma fa da kake gani na goge wurin rikici da kaza da kaza zai fara jin kai kamar amalan ah, kai ma ka taba ne alhalin ko bai taba yin ba so yake tunanin shi ya sauka in ya zaunar da shi sai ji ya yin ce shi ya kashe kaza ya kashe kaza sai ce ka ina ma da basu kai yawan haka ba ai da kaza da kaza hira za su ta yi wallahi kan su gama sai ya sa shi kuka sai ya tsorata shi sosai ya karya mai zuciya gobe zai zo sai ka masa tsaraban wani abu wanda ransa a tattauna zai gane mai ran shi ya fi so sai ya zo mai da shi haka zai shige ga akwai wanda daga prison masallaci ya koma ana sake shi kawai a malami ya fito tunda kina da abin da ake karanta na Qur'ani kullum a gidan sallah ba sai wuce ke ba za a miki nasiha abinci ma sai a tambaye ki wanne kike so laifi fa mutun ya kai shi yanzu ke dan Allah mai gidan ki, ma zai ke tambaye me yake so ai ne wani saboda in ba shi din ba bai yiwa musamman irin yan matan zamanin nan inda mace ce sai ta ce gero ne kadai a gidan ta ce me kake so a yi me za a yi ta ce za a yi abu hudu dai sai ce hudu kaman yaya me muke da shi gidan ta ce gero ne kadai to yanzu da gero me ta ce za a iya buski za a iya fate za a iya kaza da gero sai ta ce za a abu hudu sai ya ji ashe shi ma wani sarki ne to amma mu yanzu indomi kadai la ake mata shaka tafi Allah ji kama la Ibrahim Adam Almadani ba dan ya rasu ba yace shi za sai kaga mutun ya cike kuke ke lokaci guda yace wallahi tafashe <laughs> tafashe kumbura ka ba ai wani <laughs> kumburan Allah da sa ba ne me yasa yace saboda abincin gas ake sakin mai kawai malam ya kamata a ce tun karfe 1 da rabi kuka tana wuta ana lallasa ta zuwa biyar da rabi amma sai kaga kawai an saki gas irin ma gidan masu kudin nan rago sai kaga an saka shi minti sha biyar rago ya raina kan shi tun daga nan ni ma ba da cewa da ya kamata kuke koma kan natural kau ka ci ganyayyaki ka sha abin da za ka ci to ya ake ciki saboda haka ma'ana dai a nan mutum ya gane cewa ya zamto mai godiya ga Allah shine karshen al'amari duk halin da kika ga kanki a ciki ki gode ma Allah ki gode ma Allah a rayuwa akwai wanda na so ya zama yadda kike amma Allah bai bashi dama ba akwai waɗannan suna nan da yawa shi yasa wanda daga cikin magabata da wani ya ga gidaje masu kyau a wata unguwa sai ce da shi wai muna ina aka raba waɗannan dukiyoyin ne ina muke sanda aka raba waɗannan kun ga wannan magana ta yi muni sai ya shiru ya ce to tun da Allah ko za mu dan je wani wuri mana kafin mu wuce ya ce mu je suna zuwa sai kai shi asibiti ya shiga da shi emergency wurin da za ka ga mutum aka karye malam idan mutum an naɗe da bandeji kafa ta kare an kare ta da dutse an ɗaure ta an ɗaga ta sama ya ce su kuma waɗannan muna ina aka raba musu waɗannan cututtuka amsansu ita ce amsanka na wancan gidaje, sai fashe da kuka ya ce yana tuba zuwa ga Allah to wannan da shi ne a takaice abinda nake magana a can shine a ƙarshe idan ya zama na cewa hukuma ita ce take da haƙƙin ta ɗauki nauyin waɗanda suke karantar da mutane idan babu to waɗanda ake koyar da 'ya'yansu su suke da haƙƙin su biya waɗanda suke ɗaukar nauyin waɗannan da malamai sun kawo dalilai da dama sun kawo da hadisin abi sa'idin al-khudri abi sa'idin al-khudri hadisi sallallahu alaihi wasallam na mutumin da kunama ta sare shi aka yi masa addu'a da qur'ani da sauransu a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna a ahakka ma a akhadtum alaihi ajaran kitaballahi kitabullahi mafi dacewan abin da in mutum ya yi a biya shi bai laifi ba shi ne in ya koyar da littafin hannu to ashe kaga iyaye da za ka ga sun ki biyan kudin makaranta islamiyya ai ta dogo da su ai ta dogo da su sai an zo sai su ce wai islamiyyan ma wai islamiyyan ma ban san kuku a nan unguwa ana samun haka malam usman ya ce za ka ba shi an yi a makarantar sai a ce islamiyyan ma to wannan ba daidai ba ne rashin girmama addini ne ma a haka kadari ba girmama Allah yadda ya kamata ba shi yasa ni a makaranta ta islamiyya ta fi boko ma daraja duk da dukkan suna da shi amma za ka iya laifi a bokon kyale ka amma ba kai saka ya bangaren haddan qur'ani kyale ka ba ba zai yi ba zai taɓa yiwa ba shi yasa wata daga cikin iyaye da suka zo duk ga suka za an uniform ce musu uniform din mu muna sa brown sandal ne black socks yadda ta zo da slippers su ce malam islamiyya na ce ɗaukiyar ki ban wuri in haka je ki koyar da ita in kyakki za ta zo na sai ta cika ka'idanmu gaba ɗaya duk ka'idanmu sai ta cika inda wanda kike gabe muke ba dauke ta je ki karantar da ita ba sauri muke yi ba ko ba shi kenan ba to da a ce ba ta da shi ne sai mu kalliya za a yi amma ita garari ne tana da shi din kuma ha alfaharin cewa tana da shi din ne sai na ce mata to duk ran da ta ƙara zuwa ba shi sai na sussula kafafuwanta da bulali har yau ban ji ta ƙara zuwa babu shi ba to inda Allah ya taimake mu yarinyar da ta koma gida <laughs> lokacin sallah yayi mahaifiyar na sallah ta ce mama na rantse da Allah baki iya sallah ba sai ga ta gobe ta dawo mana an fa samu matsala kwana biyu yarinya za ta koya mun sallah na ce a ah, bakin ce islamiyya ba sai kai ta rannan ta kira ta ce wallahi yarinya ta fi su ilimi a gida na ce to ko kuna da matsala ko maza ku koma makaranta dan girma zai faɗi Allah ya datar da mu wannan shi da karshe Allah ta lake cewa wa iya ya fattakun kuma lalle ni Allah ku ji tsoro na ma'ana ku kiyaye dukkan waɗancan abubuwa da na faɗa mu ma kuma ina ga anan za mu takaita insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a faɗin Allah rufin sarki wala talbisul haqqa bil batil abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mu tarayya halada wanda muka yi kuskure Allah rufin sarki ya yafe mana eh, ban sani ba za mu iya daukan daya daga cikin littafan da muke mu fara a gobe mu fara da mai addu'o'i ko tun da watan addu'o'i ne shi na ga za mu iya tafiya mu gama shi cikin 'yan kwanaki kila Allah muna da kwana nawa ne na karatu a wannan sati ne mana saura muna da biyu to ai gobe za mu fara sha Allah ko sau da ba da daman ina ga na tabbas muka tsaya idan ban kuskure ba za kuma za mu tashi na takwas ne in Allah ya gobe za mu dora a cikin wannan littafin ba mai nisa ba ma a in Allah ya gobe za mu dora a wannan in mun ɗan nisa a cikinsa sai mu iya hada da almar'atu ra'iya ko da a mako mai zuwa insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته